Macen da ta fi kyau a ƙasar Nijar shekara 23 gare ta ɗaliba ce na ajin masta fannin sadarwa shafuffukan yanar gizo. Babban alfahari ne gare ni in wakilci ƙasar Nijar a ɓangaren kyau. Ƙasar Nijar ƙasa ce mai kyau da ta ƙumshi arziki masu yawa waɗanda ba a san da su ba a ƙasashen ƙetare. Ina farin cikin bayyana su ga duk faɗin duniya. Ga wannan halin mantar tata ta haɗa da gurin ci gaban 'yan mata. Ina so so in kawo tallafi na cikin tsarin bunƙasa incin mata balantana ma na 'yan mata don a sa su makarantun boko don su samu ta cewa. Ko ta iya cimma wannan gurin ita kaɗai? Euh, Ina son in samu goyon bayan duka 'yan ƙasar Nijar. Babban burina na farko shine in ziyarci duka faɗin ƙasar Nijar. Jihohi kalilan ne na samu damar ziyarta kamar su Difa, Madawa, Tawa da Agades. A ganin Ibrahim Shebu, mamba na kwamitin tsarin miriam Maryam Abdu Salai ta san abin da take so. Abin ya yi kyau tsarin ya kamata ta samu goyon baya kafin mu kai ga wannan sakamako mun wahala amma idan aka goya mata baya tana iya kai labari. Yarinya ce mai hazaƙa da sanin abin da take so a ganin gwagwarmaya da take idan ta samu goyon baya za ta kai ga nasara. Shi kuma Muhammadu Sale wanda shine na farko da ya yi training in matashiyar tun tana da shekara goma 2016 a cewarsa komi na iya faruwa. Abin bai riske mu ba saboda tana matukar sha'awar abin tunda duka abin da kake so lalle lokacin da ta fara aikin yarinya ce amma tana son aikin kenan kun ga ko za ta samu abin da take so. Kamar yadda Pierre Corneille ya faɗa halitta da ake haifa mai kyau darajarta bata da auni na shekaru. A shekara 23 miliyan Abdullahi Saleh ita ce sarauniyar kyau ta ƙasar Nijar ga saƙon da ke wa matasa 'yan mata. Sakona ga 'yan mata shine kar da su ja da baya, su jirce wajen cimma burinsu, su yi kokowa don cimma kishin kansu ba da taimakon kowa ba.